فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية kowannensu sai ya saba wa manzansa wanda aka aiko masa suka ƙareta shi sai Allah ya kama su ƙari akan abin da zai hallakar da su.